أعوذ mina من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم sunana fauziya sarki abubakar zan gabatar da waƙar infiraji a yau ranar 25 ga watan Satumba 2010 daga nan kano najeriya waƙa ta biyu rahim. ya ila shi ni. hankali da yawan bayani yan uwa suka tambaye ni mi mawaƙar ta misani gyara ba zai kamar kashi ba gargaɗi mai ba da tsoro na nufi da hani da horo duk maso rahama shi taro hankali babba da yaro sai wanda ba za shi lahira ba sa idan natsuwa ka duba duniya ba mu zo zama ba duba hairul halƙi'in ba wauta da rashin natso ba ka tuna ba za mu dawwama ba yan uwa kuma bar sakewa kun ga girman annabawa an kira su zuwa kushewa wanda wai shi dan daɗewa ya zata ba za shi lahira ba ya makai mai gun hasara ya bi mummunar dabara ya ɓace da rashin basira sai shi zo da dubun larura ya faɗi ba za ta karɓuwa ba mai tuƙe masa hanzarinsa tawwafan tsararrakinsa jinjiri a cikin uwarsa an kira tilas ya amsa ta bare bai zauna duniya ba wasu ko da ƙuruciyarsu wasu ko a kira uwarsu tun suna tsumma tabarsu wasu na ƙuda karsu 'ya'yan basu leƙa duniya ba ga ka mai wa'adi bai mai yasa wawa ka ruɗe ko zama wundi ka harɗe shekarun kada sun ka shuɗe ka tuna ba za su komowa ba tun kana yaro a tsumma ke faɗin mutuwa ka girma an mace a gaban ka harma kai rashin tsofin ka amma baka shaida ta kala zuwa ba Tattalin ka adan zubu ne ko dara ka hawar da huni wai a taimaka mai sukuni zuciya ko ba yaƙini bata shaida za ka lahira ba me sa ka yawaita homa ko tuwo da fura da nama ko ado da ashu da laima bar ta salla ko iƙama ba kama iya yi da fatiha ba sai ka sha ka ci kai nishaɗi kasuwa ta zo da buɗi cuce-cuce ba a taɗi wanda ya shiga wanga ruɗi ba zai daraja a lahira ba tunda sauran hankalinka yaƙi birnin zuciyarka nemi tauhidi kaza ka sun sa'alwalla da wanka tun ba aiko ma mala'ika ba kasani rai ba shi wanzo sai da sallah kai ta ƙwazo kai haji ka ziyarci manzo randa duk mutuwarka ta zo baka je a cikin rashin shiri ba yanzu 'yan bori da boka sun kusaci su hallaka ka zabiya ta ƙara sheka tunda ta ce ba kamar ka baka ƙara barin takabura ba damani farukonka kun musai sai ka na ji sake tsatsakin ka, me ya ƙarfafa ka in ba rubushi da hallaka ba gashi ka to ta kanka san kuɗi ya sa ka shirka da dubun miliyan gare ka ran ka mutu sai aka yi ka da tufan da ba zai fan bakwai ba ka ci ka sha ka yi taiɓa ka mace kabari ya karɓa ka ruɓe tsutsa ta sharɓa yanzu me ya fi kyau ka zaɓa in ba farali da na fila ba in tuna maka in kamance tun kana ciki kun yi zance kai da rabbul arshi ka ce za ka bi shi ka ko amince da ibada ta yi ba kai musu ba ka riko wa'adi ga Allah za ka yi azumi da sallah hajji zakka ga kasala ta tsare ka cikin jahala ba ka nemi sani a maluma ba wanda bai biɗi malamai ba ba shi aiki mai sawa ba wanda bai yi gaman katar ba tun dai da ba zai yi tambaya ba kaga yayi wa sake ta ƙarƙashin sa shi kan raba ta uku ci tufuwa da mata tunda in ya kwanta rana kan hudu bai sani ba ran da ya azumi masiba ta haɗan masa ba kaɗan ba sai ya tara hali da dabba ba halin dabbar ƙwarai ba ba kamar musa da karnuka ba shikinin jaki da doki ne zuwa gwanki da kanki ƙoƙarinsa shi kan fi auki ne a ƙara dare da taki bai damu da wanke jannaba ba marzatan tsarkin ibada gun mutum mai wanga ada ya ɓace har zuci tunda ba sanin kalmar shahada shi ko ba zai tambaya ba shi fa jahilci ya sarɓu ne na kafirci ga aibu wanga zance ya zamo bu din batun malam habibu da kan mana ba abin musu ba shi ya ce mana ai jahala shi da kafirci ga illa yan uwa na la muhala yan kwani kamala Allah girman ba zai wata bakwai ba shi batu nasa gaskiya ne dan hadisin Mustapha ne sayyidul in ka gane kaga shaidanin mutane iblis bai fi su kangara ba jahilai kauyai mazance don hadisin na rubuce na ji shi na ce zuciya in ta makance faganin ido bai yi fa'ida ba fassara gana alkarimu shi ya fari batun gana mu anguwar juma na samu nan ga alƙalin gana mu tun watan ramala na bai raba ba ya yi batun gadani da malam yakubun kusfa munazam ne yan shi ta masulum kam turruƙon sarkin mu malam kawa jafaru bai shekara ba jahilai kausun fi jin shafe ilmi wai su bar jin gargaɗi tilas su jin. ba da san kura a dajin yunwa kan ci shi har kwado ba kar ka ba mutuwa aminci don wada ko don talauci dan yawa ko dan kadaici ta haɗan mawaɗansu gunci ba su tauna abin da sun haɗe ba ta taho ta ɗauki sarki mai hawa da dubun dawaki ga dubun matsara a ɗaki inda ma ta fi ƙara auki ba ta bar fanko maras kwabo ba inda ta zo ba tsaitsayawa ko da ƙoshi ko da yunwa ta fi komai tsoratarwa ɗalibi har mai sanarwa ba a san ɗaya wanda ta rage ba mai kuɗi ko mai sarauta kowane ya ji tambarinta sai shi firgita don amanta don saboda sanin halinta ita ba tarar ta lafiya ba tambarin ta gare mu kuka inda rani inda kaka sanda duk ta bi sai a doka inda dai mutuwa ta sauka ai ba ka rasa jin kururuwa ba tare dai kuke ko ina ne ko kana tafe ko a zaune ba ta kunyar ko suwa ne ba ta na da makan gari ne a ida na maruzu bai mace ba dubi dai fir'auna wai shi ne ɗagawa ba kamar shi har cikin ruwa ne ta bi shi bai haye ba ta makare shi bai kai ga abin da ya yi nufi ba ba ta sasanta ma kowa in ta zo ba ta ragawa saurayi ko ko budurwa ɗai shi kan bar ɗai da kewa bata zo masan da ya sani ba shin kira na tawa ya keɓe kibiya ta tawa ta zaɓe ta bi ƙarfafa ta sharɓe da akwai maguda a raɓe su kuma ma da ba a mace ba ta tira sama ta saɗaɗo ta bige shaho ya faɗo ya mace ɓarshe ta kwaɗo ƙarƙashin ƙasayin ta kurɗu, ba ta ka kaɗau da kurkudu ba, Kin biɗa ko tare tare, in ta zo ɗaya ba shi tare, ma ta cikin darare, ko da rana cikin sarare ita ba tare ta kai shiri ba. Zahiri a zaton ta yaƙi, ko wuta ko ko gabiki, ta taras da mutum masaƙi, ya zage ya ƙara miki, ya mace bai jefa koshiya ba. sanadi ga waɗansu doki wasu ko sanadin su zaki wasu ko su mace a tafki wasu ko sanadin su ɗaki shi zubo musu ba cikin shiri ba dubi dai manyan mazaje masu shan kotso da jauje sun wuce manyan gwaraje so ba mai baya da ƙauje kace ne ba za ka lahira ba dubi dai ga sarakunanmu wanda sun karke ƙasarmu masu koi daraja gare mu dubi shaihu mujaddadinmu ka tuna ba za mu dawwama ba yau ina sarkin musulmi bello ko abdulkarimi musa ko abdulsalami sun wuce wannan makami ba a san ɗaya wanda zai rage ba umarin dallaji korau ya mace shi sallau ya mace yaro ɗansa kwasau masu dalhati yau a zazzau su a bashai na aliyu babba sun wuce sai ambatan su, sai tunanin arzikinsu kyan adansu da kyan hawansu ba ka ƙara ganin ɗayansu in ba zuriyar da sun bari ba rabbi min roƙe ka allah dan isar azumi da sallah dan yawan falalar risala karkabar mutukin bar jahala da abin da ba zai yi fa'ida ba ko da dai laifi tudu ne naka wanda ka tattare ne ke hawa ka gano nawa ne ga mutum mai gargaɗi ne bai bar saɓan ubangiji ba yan uwa in tambaye ku na ga zurfin wawutanku don ɓacewar hankalinku bibiyar son zuciyarku ba ta bar ku ga lahira ba soya tattabaru da kaji ko miyar taushe da goji ko hawan rali da roji ke da ɗan tura ku daji ba ku san matuwa tana zuwa ba ko yawan sanyin sumunti ke hana muku san salati zabiya maita da sauti ke hana kutumin wafati ba juyayin lahira ba sai burodi da ƙyat da masa sai zuma a cikin gurasa sai da jin wa'azi ku nisa ku yi zugun ba sa ku fasa aikin saɓon Ubangiji ba. Mai kiran mata kawali, nan da nan kuka ba shi jali, kun ƙi ba da haƙin iyali, wanda ma ya ba ku mali, ba ku daina abin da ya hani ba. Kafiri ko ko shaƙi, masu fambatu alayi, masu mai da giya da shayi, ɗai da su juma'a ka koyi, ba su kwaikwayi masu hailala ba. dubi yan yara samari wanda su ya kamata ɗauri su ta ilimi tun da fari gaskiya ta riga yi sharri yau ba shirya suke nufi ba sai hululi da shan sigari ba su san fari. sun fi jin maganar sharari mai faɗa musu za su kabari daga baya garai su babu shi baga sun tudasma madakan su girma tun da ba su shirin makoma sai gurin ajo da silma hankalin su shi kan himma wai ba hidimar su juma'a ba yaushe mai wannan ɗabi'a ke tsarin haƙƙin shari'a shi da dattijai mira'a ga mafi munin sana'a ba a ce shi baƙi a gardama ba mun kuma mun roƙi sarki zuljalali ka ba mu tsarki zuciya da jiki da aiki har ka sa a cikin mafarki mu ga annabi ba da firgita ba in na ratsa kufai zubabbe sai na kantuna yau da gobe da mutane ta yi wa zobe yau wukar sarki da babe ya jikata da kwansanal maharba ba a nesa ba ga makera babu kowa sai fa sai karen buki shi ƙara sai fa jan da tsara tamkar ba su tara 'yan adam ba Da garin sai masu iko, yanzu ba ku masu tarko, sai fari maye da bakko so ba mai san nuna fiko, baka sami su a mallaka ba. Dandalin su na cin abinci, babu kowa sai kumurci, ɗakunan su dila barci da tana da riƙon aminci, da jangwar zo ba zai mace ba. Ya mace har ɗan sayunfa, tun da dai mama ya halifa. larabawa masu iffa sun wuce wake da kofa cewa ba za shi lahira ba ɗan uwa yi da lura ba a ce mata kau dabara sakururuwa ba ta hira ko gidan gafiya da ɓera baka tsar mata in ka je gudu ba in ta zo daina yawo ɗan fashi ko ko ɓarawo babu shingin kai da kawo ba ta tarar sai da ciwo ita ba tarar ta lafiya ba tun da dai muka san akwai ta ba mu shakkar afkuwarta sai mu dai da faɗin halinta yan uwa mi tattalinta rai bai kai ga tawafa ba tattalin ta kiyaye haddi zuciya ta yi istihadi fai da ɓoye a bar fasadi har a kai gabiyan muradi ba sai an ta lafiya ba rabbana ka tsare mu kunya ko ɓata ko ratse hanya zuljalali ka ba mu shirya zuciyar mu ta kama hanya ba kaumai faɗi hallaka ba ni da shi tawa na saba tun gaban ban hankali ba sun riƙe ni riko da kauba ɗadikansu akai mashi ba in ba gatansu ta yawa ba shaihuna abdulra'ufi tun ina yaro la'ifi ya riƙe ni riƙon nazifi har ya zamna fara ƙarfi bai bar ni cikin hakukuwa ba sai shi ta mini kai karatu ko da ba ka ganin rubutu in ka gane ka wadatu da bi tamsir tufattu sai ban ji rabo kamar sani ba shi sani tamkar uwa ne gun marayu ko uba ne shi sani magar kuwa ne Koga mai tsoro gari ne mashiginsa ba zai rawar kafa ba, shi sani kan mai da bawa, ɗa mafificin muruwa, arziki ne mai isarwa, in ka sa masa ko gabanwa in ba ka zauna firgita ba. In ka sami sani riƙe shi, kam da ƙarfi kar ka bar shi, in ya kubce lalubo shi, wanga zance ba shi tashi, kai ba ka rasa yin mawafaƙa ba. maganin samun sahimma ce ka dawwama in ka soma komai wahala ƙazama rungume ilimi a dama rago ba za ya zuma ba kar ka yarda da mai kasala gun abota don jahala shi ka sa himma ta lala ce mutum mai son kamala ba zai bi mafi zaba ba ba zai bi mafi zaba ba in ka san ilimi kiyaye lokacin sallah fiyayye arziki ga mutum na raye mai da sunna fai da ɓoye ba ku tsada hunka ba